وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس 24 ga Ramadan hijira ta 1442 ya dace da shida ga watan biyar shekara ta 2021 yau za mu shiga suratun namli za mu karanta aya ta farko zuwa ta sha hudu insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan fa'idojin imani da ranar lahira fa'idojin imani da ranar lahira بسم الله tasin tilka ayatul qur'an Allah madaukake ce waɗannan ayoyin alƙur'ani ne wa kitabin kuma littafi mubinin mai bayani ya ce hudan ayoyin alkur'ani suna ɗauke da shiriya wa bushira lil mu'minin kuma suna ɗauke da albishir ga masu imani waɗannan kalmomi takaitattu waɗanda Allah ya gabatar a farkon wannan sura suna tabbatar mana cewa alƙur'ani baya ga cewa littafi ne mai bayani dalla-dalla game da hukunce-hukuncen shari'a alƙur'ani yana ɗauke da shari'a idan mutum ya rike shi wato yana samun shari'a a rayuwarsa allah ka shirye mu sannan kuma alƙur'ani bayan shari'a yana ɗauke da albishir wanda shi yasa aka ce mar bushra yana ɗauke da albishir kaga shiriya da albishir ba ɗaya ba ne idan ka rike alkur'ani za ka shiryu shiryuwa shine mutum zai rabu da tafarki na halaka zai rabu da tafarki na shaidan ya dawo tafarki na gaskiya ya samu tsira duniya da lahira amma idan aka ce albishir fa akwai wata riba wato duk wanda ya rike alkur'ani yana samun albishir amma ba kowa ba kowa ke samun albishir din nan ba sai Allah ya ce lil mu'minina ga masu imani Allah ka samu na cikin waɗanda suke cimma wannan bishara idan kana so ka san muminai tun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana su Allah dai ya faɗa wato alqur'ani yana dauke da shiriya kuma albishir ne ga masu imani shin kana cikin waɗannan masu imani wannan shine abin da ya kamata ka tambayi kanka suratun nisa'i wato shi alkur'ani ya fassara komi ya fassara duk wani abin da ya kawo da kansa kaga anan allah maɗaukake ce albishir ne ga masu imani a suratun nisa'i ya bayyana suwaye masu imani bushra lil mu'minin suratun nisa'i aya ta 136 allah maɗaukake ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladina zala ala rasulihi wal Ladi alladhi anzala min qablu ya ku waɗanda suka yi imani ku gaskanta Allah ku gaskanta manzonsa ku gaskanta littafin da aka saukar ga manzon Allah shine alkur'ani ku gaskanta littafin da aka saukar kafin zuwan manzon Allah idan ka gaskanta waɗannan abubuwa to kana haɗa imanin gaba ɗaya don haka yasa a karshen ayan Allah ya kirga rukunin imani guda shida wa man yakfur billahi wanda yaki Allah wa mala'ikatihi yaki mala'ikunsa wa kutubihi yaki littafansa wa rusulihi yaki manzanninsa wal yawmil akhiri yaki ranar karshe faqad balla balalan ba'ida wannan ya bace bata mai nisa wannan ayar sai ta ɗauko arkanul imani gaba ɗayansu idan aka ce muminai su waye muminai dubi aya ta 136 ta suratu nisa'i waɗanda aka kirga ɗin nan idan kana ciki kana cikinsu wanda ya ƙi allah ya ƙi mala'iku ya ƙi littafan da allah ya saukar ya manzanni ya ƙi ranar ƙarshe ta wannan batacce ne amma idan mutum ya yarda da su shiryayye ne in ka koma suratul bakara aya ta 177 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب birra البر من آمن بالله wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi nan ma Allah sai ya kirga wanda ya yi imani da Allah wato ya gaskanta Allah imani shine ka gaskanta ka gaskanta cewa akwai Allah ka gaskanta cewa akwai ranar ƙarshe ka gaskanta cewar akwai mala'iku ka gaskanta littafan da Allah ya saukar ka gaskanta duk annabawa da aka ce Allah ya turo annabi Muhammad kace gaskiya ne Allah ne ya turo annabi Isa alaihi salam kace gaskiya ne wannan shine eh, Allah ya haɗa su wanda shi ma ya shafi arkanul iman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kirga ayyuka na imani wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wasailin wa fir riqabi aka dawo aka ci gaba wa aqama salata wa ata zakata mutumin da ke tsaye da sallah yana ba da zakka almufuna bi ahdihim idza ahadu Allah ya ce wal mufuna bi ahdihim idza ahadu waɗanda suke cika alkawari kaga cika alkawari shi ma ya shafi imani wasabiri fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's wanda Allah ya kirga su a ƙarshe sai ya ce ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu gaskiya idan sun ce mu muminai ne Allah ya ce kuma waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah wannan ta alkur'ani kenan kuma in ka koma ga hadisan manzon Allah annabi ya bayyana mana suwaye muminai mun samu ta hadisin mala'ika jibril al-mashhur wannan hadisi na mala'ika jibril ya zo a sahihu muslim yana babu bayanin iman shine hadisi na takwas a farkon sahihu muslim hadisin abdullahi bin umar wanda yake cewa ni abi babana ya karantar da ni shine umar bin khattab allah ya kara musu yarda wanda ya ba da labarin zuwan mala'ika jibrilu majalisin manzon Allah wanda hadisi ne mai tsawo mala'ika jibrilu a lokacin da ya zo majalisin annabi ya masa tambaya fa akhbirni anil iman daga cikin tambayoyin ya ce ya muhammad ka bani labarin imani menene imani a gaban sahabbai wato allah subhanahu wa ta'ala bai bar wani abu a rufe ba da aka ce ana magana akan imani Allah ya turo mala'ika jibril ya zo ya karantar da imani majalisi na haɗe sai ga mala'ika ya shigo ya zauna gaban manzon Allah yana ma annabi tambaya ɗaya bayan ɗaya sahabbai suna jin amsa malami ke tambayan ɗalibi ɗalibi na bada amsa sauran ɗalibai suna ji ana ɗaukan ilimi domin haka lokacin da mala'ika jibrilu ya tafi manzon Allah yake cewa haza jibrilu ja a yu'allimukum dinakum jibrilu ne ya zo da hikimar yanda zai koyar da ku addinin musulunci sai ya zo yana tambaya ga manzon Allah shine malamin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi amsa ka bani labarin menene imani mala'ika annabi ya ce an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka gaskanta cewar akwai Allah ka yadda akwai Allah ka yadda akwai mala'iku baka ganin su amma tun da Allah ya ce akwai su ka yadda gaskanta Allah kenan ka gaskanta littafan Allah ka gaskanta manzannin Allah ka gaskanta cewa akwai ranar ƙarshe ka gaskanta ƙaddara hukuncin Allah ne ka yadda akwai ƙaddara abinda Allah ya ƙaddara shi ke aukuwa mai daɗi ko mara daɗi duk abin da ya auku a duniya ƙaddara ce khairihi wa sharrihi da manzon Allah ya ba da amsa sai malamin ya ce sadaqta ji mala'ika jibrilu ka faɗi gaskiya amma in ka dawo riwaya ta al'imam bukhari shi al'imam bukhari bai kawo labarin mala'ika jibrilu ta hadisin abdullahi bin umar ba al'imam bukhari ya kawo hadisin zuwan mala'ika jibrilu majalisin manzon allah ta hadisin abu huraira don haka akwai bambanci tsakanin lafuzan amma da tsarin hadisin guda ne shi al bukhari ya kawo shi a kitabul iman babu su'ali jibrilun nabiya shine hadisi na hamsin kuma ya kawo shi a kitabu tafsirin qur'an hadisi na 4777 hadisin abu huraira ya ce kanan nabiyu barizan yawman linnasi akwai ranar da annabi ya fito ya zauna wato ba kowace rana manzon Allah yake fitowa ya zauna jama'a su zo ɗaukan karatu gaban shi ba wata rana ya fito Fa'atahu jibril sai ga mala'ika jibril ya zo fa kala sai ce mal iman menene imani ya muhammad kala sai manzo Allah ya ce al imanu an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa bi liqa'ihi kaga wannan baya hadisin abdullahi bin umar ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'iku ka yi imani da littafan Allah ka yi imani da haɗuwa da Allah shine biliqa'ihi wa rusulihi ka yi imani da manzannin Allah wa tu'mina bil ka yi imani za a tashi bayan an mutu amma in ka kowa hadisin Abdullahi bin Umar kalmar yadda ta zo tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir abinda yasa hadisin ya fi shahara saboda al-Imam nawawi ya zaɓi wannan riwaya ta al-Imam Muslim sai ya sa ta a cikin arba'una hadis to sai wannan littafin nasa ya samu karbuwa a duniya yana cikin littafin da duk duniya babu littafin da ya karbo irinsa arba'una hadis sai ya zama mutane suka saba da wancan riwaya ta abdullahi bin umar amma hadisin al-imam bukhari ya zo ne da riwayar abu huraira allah ya kara musu yarda don haka al-imam bukhari sunan babin da ya yi ma hadisin a karkashin babin da ya yi ma hadisin al-imam bukhari da ya kawo hadisin abu huraira sai ya ce ja'ala zalika kullahu minal imani ja'ala zalika kullahu minal imani ashe imani ba abu ɗaya ne. waɗannan abubuwan da annabi ya kirga gaba ɗayansu su ne imani ka gaskanta Allah ka gaskanta mala'iku ka gaskanta littafai ka gaskanta manzanni ka gaskanta akwai ranar ƙarshe yawmul lahira ka gaskanta ƙaddara mai daɗinsa da mai ɗaci in ka haɗa su duka to ka samu imani kaga idan Allah maɗaukaki yana cewa alƙur'ani albishir ne ga muminai to sai ka fara tunanin muminan ba imani ba abu ɗaya ba ne ga sunan da rassa ka haɗa su in ka haɗa su to ka tabbata wannan hadisin ya zo ta riwayar anas bin malik ba wai abdullahi bin umar kaɗai kawo shi da abu huraira ba eh, anas ya ruwaito shi haka yana riwaya ta al bazar da kuma littafin al bukhari da ake cewa khalqu af'alil ibadi isnadin hadisin yana da kyau sannan akwai riwaya ta abdullahi bin um, abbas akwai riwaya ta abu amirin al-ash'ari waɗannan riwayoyi guda biyu suna al-musnadul imami ahmad su ma yana da kyau sannan akwai hadisin jarir bin bajali wanda shi ne kaɗai yake da rauni cikin labarai da aka samu na bakunci da mala'ika jibrilu ya kawo majalisin manzon Allah waɗannan sahabbai sun ba da labari abu huraira abdullahi bin umar anas bin malik abdullahi bin abbas abu amirin al'ash'ari waɗannan sahabbai duk hadisin da suka ba da labarin zuwa mala'ika jibrilu hadisin yana da kyau amma alimamu muslim sai ya ɗauko hadisin abdullahi bin umar ya sa a sahihu muslim alimamu bukhari sai ya ɗauko hadisin abu huraira ya sa a sahihu bukhari don ba lalle bane ya zama dukkan su sun yi ittifaki ta wajen takrijin hadisi don da kowa yana da sharuɗan karban hadisinsa Allah ya musu rahama in ka dubi fathul bari mujallar na farko shafi na 121 ibn hajar ya yi magana a kai Allah maɗaukaki a farkon wannan sura ya gaya mana alƙur'ani yana zama shiriya yana ɗauke da shiriya Allah ka samu dace da wannan shiriya alƙur'ani yana ɗauke da albishir in ji Allah subhanahu wa ta'ala albishir gawa sai Allah ya ce ga masu imani saboda haka yasa aikin imanin ba ɗaya ba ne waɗanda muka ƙirga ɗin nan kaga ayyuka ne da yawa wannan dalilin yasa Allah ya kawo aya ta gaba ita ce aya ta uku me ya ce wato imani yana da ayyuka da yawa Allah subhanahu ta'ala ya kirga waɗannan ayyuka a cikin alkur'ani ya kirga su a suratun nisa'i kamar yadda muka karanta ya kirga su a suratul baqara aya ta 177 in ka dubi na suratul baqara ainan ma cikinta Allah ya ce wa fir riqabi wa aqama salata wa ata zakata yana kirga ayyuka na imani saboda haka daga cikin ayyuka na imani akwai tsaye da sallah alladina yuqimuna salata alqur'ani yana zama albishir ga waɗanda suke tsaye da sallah Allah ka samu iya tsaye da ita wa yu'tuna zakata waɗanda suke iya ba da zakka idan akwai hakkin Allah a dukiyarsu suna kokarin fitarwa wa hum bil akhirati hum yuqinuna game da lahira Allah ya ce waɗannan suna da yaƙini kaga dai yayi magana akan muminai ya kawo ayyuka na imani sai ya sake ɗauko wani rukuni na imani ya yi magana a kansa saboda muhimmancin imani da ranar lahira ya sake kawo shi wa bushira lil mu'minin ai muminin da aka faɗa ya ɗauki arkanul imani eh, gaba ɗayansu amma duk da haka sai Allah ya ce alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun waɗanda suke da yaƙini game da lahira me ake nufi da yaƙini ya kamata mu san menene yaƙini kamar ibn al-usaimin a littafin sharhu riyadu salihin a juz'i na farko shafin 356 ya yi magana akan yaƙini yana cikin malamai da suka yi fassaran yaƙini fassara mai kyau ya ce al-yaƙinu kuwa ƙuwatul iman wasabati yaƙini shine ba wai imani ba ne imanin ya yi ƙarfi shine yaƙini kaga kenan babban imani ya zama imanin ya yi ƙarfi kuma ya tabbata ya kafu baya rawa domin akwai imanin da ya samu amma yana kaɗawa sai imani ya kafu kuma ya yi ƙarfi shine ake kira yaƙini to ita lahira imaninka da ita ba a son a samu wani imanin da ya gaza yaƙini dole ka tabbata imaninka game da lahira ya kai daraja ta yaƙini ba ka shakka game da al'amarin Allah shine ibn al-usaymin ya ce hatta ka annal insana ya rabi ainihi ma akhbar Allah bihi rasulahu min shiddati yaqinihi wato idan yaqinin ka yayi karfi idan annabi ya faɗi magana sai ka rika gani da idon ka zahirin abin kamar ya auku ne saboda ƙarfin imani da annabi ya faɗa ka yadda da Allah ya faɗa ka ɗauka ka yadda yaƙini kenan wanda imani ya zama mai ƙarfi ya kafu babu shakka baka kokonto game da al'amarin Allah ko al'amarin manzon Allah to don haka in ka ji Allah ya ce suna imani sai ya ce suna yaƙini ya kamata ka bambanta aiko ai da kalma ɗaya ce da Allah bai bambanta ba Allah ya ce alƙur'ani albishir ne ga masu imani ai mun riga mun san arkanul iman wato amma duk da haka sai Allah ya ce alladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqin kaga an ƙara kan imani na baya game da lahira ya zama suna da yaƙini wato karka yadda a samu shakka game da lahira a zuciyarka shine sai ibn al-usaymin ya ce fal yaqinu huwa sabatun wa imanun laysa ma'ahu shakkun bi wajihin Minal alwujuhi wato yaqini shine tabbatar imani a zuciya wanda babu alamar shakka ta kowace fuska a wannan zuciya alamar shakkan ma a zuciyar babu so ba bai kamata a samu shakkar lahira a zuciyar mumini ba bai kamata ba saboda abinda ake nema wurinka shine zuciyarka ta yadda akwai lahira yardan na yaƙini kar ma kai wani kai tsammanin ana neman imanin na ɗan yadda sama sama no dole imanin ya kafu a zuciyarka fayaral ga'iba alladhi akhbara Allah ta'ala anhu rasulahu abinda Allah ya ce ma annabi zai zo kaga bai riga ya zo ba amma kai mumini sai ka ringa ganin abin ka annahu hadirun bayna yadayhi kamar abin ya zo gaban ka ne so idan alqur'ani ya ce za a yi tashin kiyama idan ana ma bayani idan akwai yaƙini a zuciyarka za ka rika kallon abin kamar kana ganin majigi ne da idanunka saboda ba ka ma shakka wannan abin zai auku yadda Allah ya ba da labari don haka idan ana maganar yaƙini ibn al ne ce wa huwa daraja darajatil iman idan ana maganar martabobi na imani aka ce martabar imaninka ta kai yaƙini to ka kai makura ba kuma abin da ake nema zuciyarka face ka tabbata akan wannan yaƙini har zuwa mutuwarka shikenan kana cikin waliyan Allah Allah ka samu dace haka nan ibn eh, taimiyya a littafin majmu'u fatawa a mujallar na uku shafi na 327 ya ce amma yaƙin abinda ake ce mai yaƙini fa huwa tuma'aninatul qalbi shine zuciya ta samu nutsuwa idan zuciya ta nutsu wastiqrarul ilmi fihi ilimin da Alƙur'ani ya karantar da sunnar manzon Allah wannan ilimin ya tabbata a zuciyar mutum baya kaduwa idan ka je an ce Allah ya ce a zuciyarka daidai ya tabbata manzon Allah ya faɗa a zuciyarka abin ya tabbata wa huwa ma'ana ma yaquluna ma'un yaqanun idza istaqarra anil haraka saboda haka sa ya bada misali da larabci da larabci idan aka ce ma'un yakan to ruwan ya tsaya bai kadawa bai motsi kamar a sa ruwa a kwano a aji ruwan da yana kadawa har yanzu ya zama baya motsi to daidai wannan lokacin sai a ce ma'un yakanun yanzu ruwa ya natsu ruwan baya kadawa kaga babu iskar da take motsa wannan ruwa to saboda haka ake misalin imani a zuciyar mutum wa diddul yaqin ar-raib saboda ka in kana so ka gane matsayin yaƙini ka nemi akasin shi me akasin yaƙini shakka shakka a zuciya ita ce ake nufi da arraibu wanda alkur'ani ya yi ta magana a kanta wa huwa nau'un min alharakati wal ittirabi abinda ya bambanta zukata waɗanda Allah ya kira su suna da nutsuwa da zukata da aka ce akwai shakka wato kamar wannan zuciya na mumini imani ya tabbata a ciki ilimi ya zauna ciki baya motsi ya samu nutsuwa daram da kam amma wancan zuciya da aka ce akwai shakka sai ya zama imanin kaduwa yake ilimin kaduwa yake Allah ka tsare mu saboda haka yana da kyau mu gane akwai bambanci tsakanin imani da yaƙini me ya bambanta su na'am yaƙini shi ma imani ne amma ya kasance imani ya kai makura ta inda imani ya tabbata a zuciya baya kadawa eh, me yake iya sa zukatanmu me ke iya sa mu kai ma wannan daraja ba ma imani ba mu cimma martaba ta yaƙini ibn taymiya ya ce akwai abubuwa guda uku amma kaifa ya hasulu yaƙini fa bi salasati ashiya in kana son ka kai daraja ta yaƙini akwai abubuwa guda uku na ɗaya tadabburul qur'an ka rika la'akari da maganar da ke cikin alqur'ani lokaci lokaci ka dau alqur'ani ka bude kana karantawa kuma ba wai karatu kawai ba ka yi kokarin saƙon nan ya rika isa gare ka saboda matukar kana karanta alqur'ani sakon nan yana isa zuciyarka to Allah yana ƙara tabbatar da imani ne a zuciyarka so alqur'ani yana cikin hanyoyi na samun yaƙini na biyu tadabburul ayatin lati yahudisu hallahu fil anfusi wal afaki haka nan wani lokaci ka tashi ka je bayan gari ka kalli halittun Allah wanda wannan sunnar manzon Allah ce annabi yakan fita ya hau tsauni yana kallon halittun Allah yana kallon abubuwan mamaki manzon Allah idan dare ya yi yakan tashi ya fita tsakar gida ya ɗaga ido ya kalli sararin samaniya ya ringa kallon halittun Allah wato kallon halittar Allah yana ƙara maka ne a zuciyarka saboda haka duk sa'ilin da mutum yake tadabburi na ayatullah khalqullah imma fil anfusi aw fil afaki kai kanka ma ka zauna ka yi tunani akan halittarka wannan ma tadabburi ne ka dubi yadda Allah ya tsara halittarka ka dubi yadda ya baka kyautar idanu da kunnuwa ka dubi ka yi dinga tunani a kai tunanin halittar Allah ɗin kurum yana sa mutum ya samu yaƙini wanda ita ce hanya ta biyu hanya ta uku fa al'amalu bi mujibil ilmi kafin ka samu yaƙini sai ka yi aiki da duk abin da Allah ya faɗa duk abin da manzon Allah ya faɗa waɗannan hanyoyi guda uku da ka bi su an gama Allah ka samu iya tadabburin alƙur'ani la'akari da halittar Allah sannan ƙoƙarin aiki da karantarwan Allah da manzon shi domin ba wai ka ji kawai ba ka ji ka ɗauka ka yi aiki da shi an ce a yi kaza to kar magana ta wuce kunnen ka yi ƙoƙari ka nuna ka ga cewar kana cikin waɗanda suka yi wannan aikin don mutumin da ya bi matakai guda uku ɗin nan ibnu taimiyya ya ce an gama insha allahu yaƙini zai shiga zuciyarka allah ka samu cin masa to sai allah ya yi magana ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirah lalle waɗanda ba sa gaskanta lahira kaga an yi maganar imani gaba ɗayansa Allah ya sake dawo da maganar ranar lahira kaga maganar da Allah yake so ya ja hankalinmu a kanta kenan an riga an sani yawmul imanu bil yawmil na cikin arkanul iman Allah ya faɗe shi a baya amma in ka lura daga aya ta uku sai Allah ya dawo magana akan lahira lahira lahira ashe daga arkanul imani din nan ga rukunin da ake so a yi magana a kansa shine rukunin lahira Allah ya ce waɗanda ba su yarda da lahiran nan ba waɗanda ba su gaskanta lahira ba wani irin gaskantawa mun riga mun yi magana Allah ya kawo ka'idarta wa hum bil akhirati hum yuqinun yaqini ake so so duk wanda bai yadda da lahira ba sai Allah madaukake ya ce zayyana lahum a'malahum mun kawata musu ayyukansu fahum ya'mahun su suna cikin ɗimuwa ne Allah ka tsare mu wato in Allah ya faɗi magana ka lura da wannan maganar me ake nufi da ɗimuwa ya taraddaduna fi a'malihim alqabiha mutahayyirina fi hayatihim ila mamatihim wato idan Allah ya ce suna cikin ɗimuwa wannan kalmar ta zo sau uku a Qur'ani Allah ya magana a kanta a suratul bakara aya ta sha biyar a farkon suratul bakara Allah ya yi magana a kanta a suratul araf aya ta ɗari da tamanin da shida idan mutum bai yadda da lahira ba Allah ya ce to rayuwarsa a ɗimuwa yake yi kuma wallahi gaskiya ne ya akai na'am saboda ba za ka taɓa samun amsa ba har ka mutu akwai abubuwa da yawa ba za ka samu amsarsu ba sai ka yadda akwai lahira in baka yadda akwai lahira ba baka yadda ba kai ka ɗauka duniya kawai ita ce sai Allah ya ce to rayuwarka za ka yi ne cikin ɗimuwa za ka yi duk ilimin da ka samu akwai amsar da ba za ka same ta ba har ka mutu duk matsayin da ka samu akwai tunanin da ba za ka samu gamsuwa a kan shi ba har ka mutu sai ka yadda akwai lahira in ka yadda akwai lahira to za ka samu amsa wanda ya yadda akwai lahira zai samu amsa wanda bai yadda akwai lahira ba to rayuwarsa a cikin ɗimuwa ne kuma shi yasa za ka ga kafirai in ka dubi duniya gaba ɗayanta wanda yanzu da yake ma akwai sauƙi wajen bincike akwai sauƙi wajen bincike saboda intanet ka bincika waɗanne ƙasashe ne aka fi kashe kai mutum ya kashe kansa za ka ga ƙasashen kafirai ne za ka ga kasashen na kafirai ne sannan in ka bincika daga cikin kafiran ma waɗanne kafirai ne suka fi kashe kawunansu za ka ga waɗanda ba su yadda ma akwai Allah ba ne ba su ma yadda akwai lahira ba wato kasan hatta kirista ba yahude ya yadda akwai lahira aiko illa dai yardar tashi ta ɗan bambanta da yardar musulmai so amma akwai kafirin da shi bai yadda ma akwai lahira ba kwata-kwata to shi wannan da ya shiga damuwa sai ya je ya rataye kan shi saboda bai da amsa ya shiga kunci na rayuwa kuma akwai abubuwa da dama waɗanda ba za ka gamsu da su ba sai ka yadda akwai lahira don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zayyana lahum a'malahum ka ga mun kawata musu ayyukansu wato kawata ayyuka a nan shine idan mutum bai yadda akwai lahira ba to zama yake ya ci duniya sosai don ya san in ya mutu ba inda za a je don haka za ka ga an kawata mar aiki za ka ga bautan duniyar yake ba dare ba rana duniyar ɗai yake bauta saboda shi a tunaninsa in bai more ta ba ya mutu an gama ka dubi rayuwar turawa mana waɗanda ba su yadda da lahira ba za ka ga iya ƙoƙarinsu ya za su yi su mori rayuwar shine ma'anar zayyana lahum a'malahum mun ƙawata musu ayyukansu suna sha'awar rayuwa saboda ba su yadda akwai lahira ba amma a hakan ma manzon Allah ya ce fahum ya amahuna a cikin ɗimuwa suke babu yaƙini game da tare da rayuwarsu sai Allah ya ce mene? أولئك الذين لهم سوء العذاب waɗanda ba su yadda akwai lahira ba su ne waɗanda suke da mummunar azaba Allah ka tsare mu wa hum fil akhirati humul aksarun kuma su ɗin ma su ne waɗanda a lahira mafi hasara saboda dama ba su yadda da ita ba wanda bai yadda da ita ba kaga bai mata tanadi ba in an tashi a lahira ya fi kowa asara eh, waɗannan ayoyin suke tabbatar mana Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya faɗa yana sanya fa'ida a cikinsa. kamar yadda fara wannan sura da bayani yana cewa al'kur'ani cikinsa akwai shirya al'kur'ani cikinsa akwai albishir ga masu imani allah ka samuna cikinsu wato duk abin da allah ta wa ta'ala ya shar'anta akwai fa'idarsa yana da fa'ida don haka tun zamanin salaf malamai sun yi ta ƙoƙari su ƙirga mana fa'idoji da suke cikin arkanul imani gaba ɗayansu kowane rukuni na imani akwai fa'ida da ake samu kowane rukuni da aka ce ka yadda akwai lahira yardar da za ka yi akwai lahira akwai fa'idarta akwai fa'ida wanda bai yadda da wannan ba ba zai samu fa'idar ba akwai ibn al ya yi ƙoƙarin bayanin wasu daga cikin fa'idojin a littafin sharhul usul salasa shafi na 98 haka ma a sharhu riyadu salihin mujallar na farko shafi na 300 da hamsin da shida yana cewa hazal yaƙinu yuthmiru samaratin jalila idan imaninka ya kai yaƙini ya yi ƙarfi a zuciya to za ka ci riba za ka ci akwai fa'idoji da yawa ya ƙirga su daga cikin fa'idojin da kake samu akwai tawakkali ga Allah tabaraka Wata ala saboda wanda imaninsa bai yi ƙarfi ba ba zai tawakkali ba amma idan imani yayi karfi ka ga mutum tawakkalinsa yayi karfi wa tawakkulu ala i'timadil insani ala rabbihi azza wa jal fi zahirihi wa batini zaka ga ka yadda da maganar Allah zahiri da baɗini fi jambil manafi wa daf'il madar zaka ga hankalinka ya fi yadda da Allah tabaraka wa ta'ala akan akan kowa don haka idan Allah ya faɗi magana zaka ga zuciyarka tana nutsuwa da shi alamar yaƙini zaka ga zuciyarka na nutsuwa da alkur'ani zuciyarka tana nutsuwa da sunnar manzon Allah to malamai sun kirga fa'idoji da muke samu game da yarda ta cewar akwai lahira imani da lahira yana da fa'idoji waɗanda za mu kirga kamar guda bakwai fa'ida ta farko ka yadda akwai lahira yana sa ka dage ka ƙara aiki domin haka yasa kafirai ba su yadda akwai lahira ba Allah ya ce zayyana lahum a'malahum sai muka kawata musu rayuwar duniya sai ya zama kokarin su ya za a yi su samu duniya don ba su yadda akwai lahira ba amma kai da ka yadda akwai lahira alamar farko na riba da ka ci fa'idar da ka samu ka dage ka ƙara aiki domin tun da ka yadda akwai lahira kullum kana hange mai na adana mai na ajiye a lahira don in na je in samu ajiyata su ka ga riba ce ko ashe ka yadda akwai lahira akwai riba riba na farko yana sawa aljaddu wal ijtihadu fil amal wal ibada mutum zai dage wajen aiki zai dage wajen ibada saboda in an tashi a lahira ya ga ladansa yana da yawa wanda kaga a cikin suratul shura aya ta 20 Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة min نصيب akwai hadisin abdullahi bin mas'ud wanda mun karanta shi a baya ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ja'ala al-humuma wahidan hamma akhiratihi manzon Allah ya ce idan musulmi ya hada damuwar duniya kaf sai ya mai da ita na lahira ya za a yi ka mai da ka ta duniya gaba ɗaya ta koma ta lahira wato duk inda damuwar duniya ta zo maka sai ka ɗauka ba damuwa ba ce shirme ne amma abin da ke damun damunka lahiranka mutum ɗaɗe ne ke da wannan siffa ta zuciya damuwa ga rayuwarka ita ce lahira duk abin da ya shafi duniya ba ka sa shi ba ka ɗauke shi komi ba annabi ya ce idan aka wayi gari damuwar ka lahira ce ba duniya ba kafahu Allahu hamma duniyahu Allah sai ya ɗauke damuwar duniya in ji mazan Allah sai Allah ya ɗauke damuwar duniya baka ma waiwaya ba sai ka ga an biya ma bukata ko roƙa ba kai ba an gama da wannan tun da damuwarka lahira ce sai Allah ya ce to duniyar na ɗauke in kana ji ana cewa wasu na bin duniya tana gudu wasu kuma suna gudu duniya tana bin su waɗanda duniya take bin su su ne waɗannan da manzon Allah ya gaya mana ya za a yi duniya ta zo tana bin ka ba kai kake binta ba kame da lahira ita ce damuwa ka kurum in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran ka mai da lahira ita ce damuwarka to Allah sai ya dauke duniyar wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwali dunya manzon Allah ya ce amma idan ka ga mutum damuwa ta mamaye shi kuma duk inda aka kirga damuwar ta duniya ce lam yubali Allahu fi ayyi awdiyatiha halaka shi Allah bai damuwa ta ina wannan ya halaka Allah bai damu da shi ba kamar halakakke ne hadisin yana sahihu sunan ibn maja hadisin 257 wato yarda da lahira yana sa a dage wajen aiki idan aka dage wajen aiki kaga an ci riba saboda ka imani da lahira yana da fa'ida fa'ida ta biyu ka yadda akwai lahira yana sa ka yi haƙuri ai idan kaga mutum ya ki hakuri an cuce shi dama bai yadda akwai lahira ba ne ci kai anya tunda gwanda dai ya ɗauki ya rama abinsa da kanshi to amma wanda ya yadda akwai lahira magana ta ƙare shi yasa Allah maɗaukaki yake gaya ma 'yan wuta Allah ka saba ma cikinsu a suratul na aya ta 109 إنه min ibadi ya عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير rahimin. fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum zikiri wa kuntum minhum tadhakun wa in inni jazaituhum al-yawma bima sabaru Allah yana gaya ma yan wuta yace to waɗancan mutanen da a duniya kuke musu dariya saboda an cuce su sun ki su rama to yau na saka musu akan wannan haƙurin annahum humul fa'izuna a yau lahira su suka fi kowa riba idan ka yadda akwai lahira don mutum ya cuce ka ganinsa kake wawa ne kawai ka yadda akwai lahira akwai ranar da zai biya ka ya zo ya maka sata ko kyale shi ya damfare ka kyale shi ka kalle shi ka yi dariya ai akwai ranar da zai dawo da kansa ya baka kuɗin a ranar da ladan ne kuma ya fi daraja ga ɗan adam so shi mumini yarda da lahira yana rage masa raɗaɗi na zalunci da aka mai na musibar duniya wato idan musiba ta same ka kakan yi haƙuri dalilin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin suhaibu suhaibun rumi hadisin alimamu muslim yana babul mu'min amruhu kulluhu khairun manzon Allah yana siffanta rayuwar mumini yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun abin mamaki ya tabbata game da mumini al'amarin mumini manzon Allah yace shi mumini al'amarinsa gaba ɗayansa alkhairi ne sai annabi ya yi mana togiya ya yi gargaɗi kafin ya ƙarasa maganar ya ce wa laisa zalika li ahadin illal mu'min ba mai cimma wannan sai mumini shi kadai kaga kenan ya kamata ka dage kaga ka cimma wannan siffa ba mai cimma wannan siffa sai mumini sai manzo Allah ya fassara ya ce in asabahu sarra'u shakara in daɗi ya samu mumini sai mumini ce Allah na gode godiyar da ya yi ma Allah fakana khairar lahu sai ta zama daɗin alkhairi alheri aka bashi sai ya yi godiya da ya gode sai ya ƙara samun alkhairi la'in shakartum la'azidannakum da ka gode ma Allah sai Allah ya ƙara in ka sake godewa ya ƙara har ka mutu shi Allah kullum yana ba ma mai godiya gare shi shine manzon Allah ya ce kaga an bashi ya gode da ya gode ya zama alheri wa in asabathu darra'u sabara in cuta ta same shi sai ya hakuri dan ya san akwai lahira fa kana khairan lahu hakurin da yayi sai ya zama alkhairi gare shi so akwai riba ga wanda ya yadda akwai lahira riba ta biyu ita ce hakuri akan musibu zaka ga ko ta kwatanta rayuwar yan adam wanda ya yadda akwai lahira zaka ga yafi daurewa ya hakuri akan wanda bai yadda akwai lahira ba wanda bai yadda akwai lahira ba da damuwa ta same shi sai ya kashe kansa amma kai da ka yadda akwai lahira duk inda musiba ta zo maka kana sanin cewa in ma musiban nan ta tabbata gare ka to ƙarin martaba ce za ka samu a ranar tashin kiyama sai ka yi ta haƙuri don wancan ladan ya yawa so rayuwar mumini kasancewar ya yadda akwai lahira akwai fa'ida da yake samu na uku yana sa ka ƙara tsoron allah idan ka yadda akwai lahira wannan yardan gaskanta cewa akwai lahira yana sa mutum ya ƙara tsoron Allah saboda eh ka yadda akwai lahira ka san kuwa baka san yadda zaka samu kanka gaban Allah ba saboda ka kullum tsoron Allah kake abinda ka aikata din shin yayi kyau kuwa a suratul nazi'ati fa amma man taga wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiya al ma'wa wa amma man khafa maqama kaga ka ji tsoron akwai ranar da za ka tsaya a gaban Allah ranar lahira kenan da ka ji tsoron za ka tsaya a gaban Allah Allah sai ce wani hannafsa anil hawa ashe a dalilin tsoron lahira yana sa mutum ya hana ransa ya bi son zuciya shine sai Allah ya ce fa'in Aljannata, jannata ma'awa aljanna ita ce makoma gare shi ribar ka yadda da lahira ta hudu ita ce tana sa ka gane duniya banza ce duk wanda ya yadda akwai lahira in dai ya yadda akwai lahira bai daukan duniya ko bi duniya ba komai ba ce shi ake nufi da az-zuhdu fi duniya akwai hadisin eh, al-mustawrid bin shaddad al-fihri wani sahabin manzon Allah wannan hadisin shi kadai ya rawaito shi amma hadisin ya inganta yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na rantse muku da Allah mad duniya fil akhirati ba a kwatanta duniya ni'imar duniya daɗin duniya da daɗin lahira illa face misalin da zan baku manzo Allah ya ce mislu ma alu ahadukum isba'ahu fi hadhihi wa ashara bis sababati fil yammi manzo Allah ya ce kamar ɗayan ku ya ɗauki yatsan nan manuniya ya tsoma a kogi in ji annabi ka ciro yatsar da ruwan da ke jikin yatsarka da ragowar ruwan tekun wanne fi yawa to haka ni'imar duniya take in za a kwatanta da lahira so ba kwatancen ma ba zai yiwu ba in ji manzon Allah to idan ku har ka yadda a lahira akwai irin wannan ni'ima kaga fa duk ni'imar da muke cikinta a nan duniya manzon Allah ya kwatanta ta da yatsa ka ɗauki yatsa ka ka sanya a kogi fil ka ciro yatsar ruwan da ke jikin yatsarka falyanzur zurbi matarje ruwan da yake jikin yatsarka za a kwatanta yawansa da ragowar ruwan da yake teku ko wannan kogi kaga bai kwatantuwa shi da manzon sai da annabi ya rantse ya faɗi wannan hadisin yana sahihu muslim yana babu fana'id duniya wa bayan al-hashr yawm al shine hadisi na 2858 ashe kaga in dai ka yadda da lahira akwai wata riba ribar ita ce ribar yarda da lahira yana rage maka kwaɗayin duniya duk sa'ilin da ka nema baka samu ba sai ka ji wannan ma don ka rasa ga wancan mai yawa bari mu dage ko zai samu to sai ka ga rayuwar musulmi tana cikin ni'ima wannan shi yasa ka ga rayuwar arewa ta yi daɗi a da saboda imani da allah da ranar ƙarshe so tun haka za ka ga ɗan arewa zai iya haƙuri da ƙaramin abin da ya samu <clears throat> zai yankan farci ya samu abin da zai ce gode ma Allah ya yi tallan goro ya samu abin da zai ce gode ma Allah ya yi shushaina ya samu abin da zai ce gode ma Allah wato saboda wannan fata na cewar akwai ni'ima a lahira wanda ko da baka samu duniya ba wancan na lahira shi ake hari to tunanin lahiran yana sa duniyar ta yi daɗi yana sa ƙasar ta zauna lafiya ai abin da ya sa ka ga arewa take neman ta lalace wannan imani da lahirar shi ya ƙara rauni ya ƙara rauni saboda haka shi musulmi yana ganin anya kuma akwai lahiran anya to kaga duk da zaran ka yi shakkan lahira to magana ta ƙare farkon maganar mu Allah yana magana akan ita lahira fa ne ake nema duk wanda yake da imani sama sama ba a magana akan shi to don haka akwai riba ta wannan sannan riba ta biyar game da imani da lahira malamai suka ce yana sa ka rage buri yana sa mutum ya rage buri saboda ya san akwai lahira wato waɗannan fa'idojin su suka sa rayuwa ta musulmi ta bambanta da rayuwar kafiri saboda waɗannan su suke ta tasiri a rayuwar mumini sai ka ga jama'ar muminai al'amarinsu ya zama abin sha'awa rayuwa ta kafirai kuma da banci. waɗannan fa'idojin da ake samu ƙarƙashin karantarwar alƙur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suratul hijiri aya ta uku farkon sura Allah maɗaukaki ya ce zarhum ya akulu wa ya tamatta'u wa yulhihimul amal fasofa ya alamun ka kyale su su ci su ji daɗi buri ya shagaltar da su nan gaba za su sani Allah ka saba mu bane ne wanda ke nuna cewar buri yana da hadari tunda aya guda ce Allah yake gargaɗin mu game da ita Allah ya ce ma annabi kyale su su yi ta cin daɗi suna suna more rayuwa buri ya shagaltar da su har dai rayuwar ta kare mutum bai gane ba akwai hadisin jabir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akhwafu ma akhafu ala ummati abinda na fi jin tsoronsa ga al'ummata alhawa wa tulal amal da son rai da dogon buri in ji manzon Allah son rai da dogon buri waɗannan idan sun bayyana a cikin musulmai to halaka ta zo yana cikin abin da annabi ya hanga in dai aka same su ga al'ummarsa to bala'i za ta shigo kuma kaga bala'in ya zo aiko saboda a yanzu muna fama da son rai na shugabanni muna fama da dogon buri na mutane wanda a dalilinsa rayuwar ta yin daɗi abubuwa guda biyun nan manzon Allah ya faɗa ya ce ammal hawa fa ya suddu anil haƙƙi idan mutum aka waye gari ya koma bin son rai to son ran nan yana hana ka bin gaskiya da zaran mutum ya bi son rai to zai rabu da gaskiya shi yasa ake cewa son rai ɓacin rai wa amma tulul amal manzon Allah ya ce shi kuma tsawon buri fa fa yunsil akhira yana sa kamanta lahira da zaran mutum ya sanya buri a gabansa to sai ya tura lahira gefe hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1781 akwai hadisin abdullahi bin mas'ud manzon Allah ya ce iktarabatis sa'atu sa'ar ƙarshen duniya dai ta matso wala yazdadu nasu ala duniya illa hirsa amma ba abin da mutane suke ƙara wa duniya face kwaɗayi lahirar na matsowa jama'a na ƙara kwaɗayin duniya wala yazdadu na minallahi illa bu'da kuma ba sa ƙara wani abu ga Allah face daɗin nisantarsa saboda ita duniya da zaran ka yi burinta kana daɗa nisa ne da Allah ga manzon Allah yana kwaɗaitar da mu mu kyamaci dogon buri saboda lahira in dai mutum yana so ya tsira a lahira to dole sai ya raba kansa da buri abinda manzon Allah ya faɗa kenan tulul amal fa yumsil akhirah dogon buri yana sa a manta lahira hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na goma. Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da mu abin da zai sa mu riƙa watsi da al'amarin buri a ƙarshen suratul hashiri ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin in ji Allah da kansa a cikin alkur'ani ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah kowane rai ya rika duba me ya gabatar don gobe wanne ne gobe lahira ko ji Allah mu rika kiyaye Allah mu rika lissafi in dare yayi ka zo kwanciya yadda kake lissafin yau an samu kaza an rasa kaza to kai tunanin inda za ka mutu a daren anya tanadin da kai ya ishe ka ka rika duba abin da ka gabatar ma kanka a kiyama Allah ya sake maimaita kalmar wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun sai ya ce wala takunu kalladina nasullah kar ku zama kamar masu manta Allah waɗanda sun manta Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya sa sun kan manta suka yi watsi da kawunansu domin idan ka yi watsi da al'amarin Allah to sai Allah ya sa ka yi watsi da al'amarin ka kai kanka Allah ya ce ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai manzon Allah ya tsawatar ma al'ummarsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya katse buri ga sahabbai baya barin su face ko da yaushe nasiha ake musu game da tanadin makoma hatta sallah in mutum zai akwai hadisin abu ayyub al-ansari wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah allimni wa aujiz ka koya min addini ka gaya min kaɗan takaitacce sai annabi ya ce idan kumta fi salatika in ka tsaya za ka yi sallah salli salata muwaddi'in in ka tsaya za ka yi sallah to sallar da za ka yi ka yi tunanin ita ce na ƙarshe sallar mai ban kwana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga hatta sallar da za mu idan ka tsaya sallah ka daina tunanin wata sallar za ta zo ka riƙa tunanin daga wannan sallar fa sai mutuwa abinda manzo Allah yake kwadaitar da mu kenan don haka in ka dubi wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a sahihul bukhari akwai babi da al bukhari yayi babun fil amali wa tulihi babi game da buri da tsawaita shi hadisi na 6417 hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya ba da labari ana zaune ne a majalisi da manzon Allah khattan nabiyyu khattan murabba'an sai sahabbai suka ga manzon Allah ya ɗauki tsinke ya zana kusurwa hudu ka zana box zane mai kusurwa hudu manzon Allah ya zana sahabbai suka marmatso ana kallo ba a saba ganin manzon Allah zai karantar da alƙalami ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwansa da baki ne annabiyul ummi amma a wannan ranar da manzon Allah zai ja hankalin mutane game da son rai da buri sai ya ba su misali a rubuce ya zana zane mai kusurwa guda hudu wa khattan fil wasati kharijan minhu a tsakiyar wannan akwatin sai manzo Allah ya zana wasu wani zane wato wanda ya fito ya ratsa shi ya ratsa wannan akwatin gaba ɗayan wa khatta khutatan sigaran ila haza alladhi fil wasati wannan zane da aka ratsa akwatin da shi sai manzon Allah ya bi jikinsa kuma ya dinga zane ƙanana ƙanana a jikin shi wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara abu kai kace manzon Allah dama ya shiga makaranta gashi na a fili ya rubuta ya tsara da ka zo ka ga misali a fili ya zana akwati ya zana zane guda da ya raba akwatin ya dare akwatin sannan sai ya bi wannan zane na tsakiyan ya dinga binsa da ƙanana ƙananan zanuka a jikinsa ila hadha lazi fil wasat yani min janibihi alladhi fil wasat ta gefe gefe yana zana kananan zane bayan annabi ya gama sai manzon Allah ya ce hadal insanu kaga dan adam kenan a zanen manzon Allah yake ba musu habbai misali wa hadha ajaluhu kuma ga ajalinsa muhitun bihi wannan ajalin ya kewaye shi wato manzon Allah yana nufin shi dan adam kamar yana cikin wannan akwatin yana cikin wannan akwatin Eh, don haka ba inda za ka bi dole sai mutuwa ta same ka saboda dole sai ka iso ƙarshe kad ahata bihi ya riga ya kewaye shi ajalinsa wa hadha alladhi huwa kharijun amma kun ga zane ɗaya da na yi wanda ya ratsa akwatin ya fita waje sai manzo Allah ya ce burin dan adam kenan ga iyakar rayuwar ɗan adam ɗin fa daidai akwatin nan amma ka duba burin sai da ya ratsa akwatin ya fita can yayi nisa shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadhihi al-khutat as-sigar al-a'rab kun ga waɗannan zanuka da nayi ƙanana a gefen wannan dogon zanen sai manzo Allah ya ce to ajali ne suna nan hanyoyin su ratata ga dai kana da buri dogo amma kuma ga hanyoyin ajali nan da yawa fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha manzo Allah ya ce in wannan ajalin ya tsallake shi wancan na jiran shi kaga kenan in ka dubi rayuwar mu ta yau idan kana ganin baka kamu da ciwo ba ai za ka shiga mota ko ana tafiya baka ganin an yi accident wani ya mutu wato ta duk inda ka bi a duniya sai ka mutu in ji manzon Allah duk yadda kai sai ka mutu amma ga burinka ya wuce rayuwar da aka baka ibnu hajar ya yi magana akan wannan misali da manzon Allah ya yi a cikin fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da arba'in ya ce almuradu bil a'rab wato shi dan adam ga misalinsa da annabi da wannan akwati sannan ga buri Allah eh, annabi ya bada misali da shi wannan shine zanen da aka ratsa akwatin da shi to sannan ga kuma ajali suna gefen wannan zane dama da hagu al'afatul arida lahu fa in salima min hadha lam yaslam min hadha in ka tsira daga wancan ajalin ba za ka tsira daga wannan ba wa in salima min aljami idan ma ka tsira daga duka saboda ka samu shekara saba'in tamanin da rai malaria ka tsallake ta rigingimun addini ka tsallake su hari na barayi ka tsallake to amma ana dai tafiya shekarun kuma na karuwa ko an kai tamanin to yawan shekarun kansa shi ma ajali ne kanka kama zauna lafiya ba bala'i a rayuwarka lam tusibhu afatun min maradin ibnu hajar ya ce ko ciwo bai same ka ba au faqdi malin au gairi zalika baka taba asarar dukiya ba barayi bus taba harin ka ba manzo Allah ya ce bagatahul ajalu ajali sai ya zo maka ajali shi kansa domin rayuwar ta zo karshe jikin naka Allah ya sa masa expiry date duk inda kai jikinsa ya kare so duk dabarar da dan adam zai sai ya mutu shine abinda manzon Allah ke faɗa wato a anan abinda annabi yake karantar da mu fala mafarra minal mauti babu ɗan adam da ya isa ya guji mutuwa sai dai mu mata shiri to ba abin da ke sa ka yi ma mutuwa shiri sai yarda da cewar akwai lahira sannan fa'ida ta shida wato abin da ka nema ka rasa idan ka nemi abu ka rasa tunanin akwai lahira sai ka ji ai da sauki idan azzalumi ya cuce ka shine tasliya lil mu'min kamar rara ne. Allah ya faɗa a suratu Ibrahim aya ta 43 wala tahsabanna Allah gafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhatu fihi al-absar azzalimai sun cuce ka tunanin akwai lahira sai ka ji radadin akwai sauki barawo ya cuce ka sai ka ji akwai sauki domin akwai ranar hisabi ba shi kenan ba za mu sake haduwa za ka dawo min da hakkina akwai misali na hadisin jabir wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina kasan tun ana makka musulmai sun yi hijira zuwa habasha to ba su dawo ba sai da annabi ya hijira ya bar makka ya dawo madina da manzon allah ya koma madina labari ya isa habasha rayuwa ta yi daɗi yanzu hankalin musulmai ya kwanta sun samu 'yan uwa an karɓe su ba kamar rayuwar yadda take a makka ba to sai mutanen da ke hijira a habasha suka ringa dawowa daga habasha suna zuwa madina suna zuwa suna haduwa da sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam jabir yana cikin musulman madina ya ce lokacin da muhajiratul bahar mutanen da suka hijira zuwa habasha suka dawo sai manzon allah ya ce musu ala tuhaddisuni bi ajibi mara aitun bi ardil habasha ba za ku bar labari mafi ban mamaki mafi ban sha'awar abin da kuka gani a habasha ba wato annabi yana so ya ji ko sun suna da wani labari mai ban sha'awa game da mutanen habasha Kala fitiyatu minhum sai wasu matasa suka ce bala za mu baka labari ya rasulallah baina nahnu julusun marrat bina ajuzun min ajaiz rahabinihim akwai lokacin da muna zazzaune sai ga wata tsohuwa tana cikin tsofi waɗanda suka killace rayuwansu su ne ake kira rubaniyawa don mutanen habasha kiristoci ne kasan kuma kiristoci suna da wannan al'ada za ka ga mutum ya killace ransa wato saboda haka shi a cikin ibada yake to ita wannan tsohuwa ta zo za ta wuce ta hamilu ala ra'asiha qullatun min ma'in ta ɗauko tulun ruwa a kanta mu kuma sahabban manzon Allah muna zazzaune lokacin suna habasha famarrat bi fatan minhum sai ga wani saurayi ya zo wucewa faja'ala ihda yadayhi baina katifaiha ta dan wuce ta bayanta sai wannan saurayin ya sa hannuwansa sai ya hankada ta ya hankada ta ta tsakanin kafadunta ita wannan tsohuwar fakharrat ala rukubataiha yana hankada ta sai ta faɗi kan gwiwoyinta fankasarat qullatuha sai tulun ya faɗo sai ya tarwatse ya fashi ruwa ya zube falammar fa'ad lokacin da ta ɗago kanta iltafat ilahi iltafatat ilahi ta waiga ta kalli wannan saurayi sai ta ce masa saufa ta'alamu ya gadar ya kai mace amana akwai ranar da za ka sani ba yau ba ne in ji wannan tsohuwar ta ce idza wa ba allahul kursiyu idza wa ba allahul kursiya idan Allah ya saukar da kujeran mulki wa jama'al awwalina wal akhirina idan Allah ya haɗa mutanen farko da na ƙarshe wa takallamatil aidi wal arjulu idan hannuwan mutane suka dinga ba da shaida da kafafunsu bima kanu yaksubuna abin da suka aikata a duniya fa sawfa ta'lamu a ranan ne zaka sani ya kai yaro kaifa amri wa amruka indahu gadan yaya al'amari na da kai zai kasance a wajen shi Allah a gobe kaga tana nuna cewa eh yanzu ka cuce ni kana da ƙarfi amma kar ka ɗauka iyakansa kenan akwai ranar da za mu tashi gaban Allah za ka biya ni wannan hakkin nawa da kai bin wato lokacin da waɗannan matasa suka gaya ma annabi wannan labari abin ya auku a gaban matasa waɗanda suka yi hijira zuwa habasha a gabansu abin ya faru dan ana samun tsageru ka samu saurayi mara hankali wanda bai tunanin kimar wasu irin waɗannan matasa a ƙasan habasha su ne wanda aka samu daga cikinsu wanda ya cutar da ita wannan baiwar allah eh, suna gama faɗa sai manzon allah ya ce sadakat sadakat manzon allah ya ce ta yi gaskiya ta yi gaskiya kaifa yuqaddisu allah ummatan la yu'khadhu eh, min shadidihim manzon allah ya ce ta ya za a yi al'ummar da ba ta karɓa ma mai rauni idan an cutar da mai rauni babu mai taimakonsa ya za a yi wannan al'ummar ta samu tsarkaka hadisin yana sahihu sunan ibn maja hadisi na 3239 fa'ida ta bakwai fa'ida ta bakwai idan mutum ya yi da akwai lahira to zai ringa rikon sababi zai ringa rikon sababi wanda wannan ya zo mana ta misalin tarihin annabi yusuf alaihi salam Allah ya ba mu bayani game da annabi Yusuf aya ta ɗaya lokacin da annabi Yusuf ya samu ɗaukaka ya rabbi kad ta min mulki ya Allah ka bani wani yankin mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadisi fatir samawati wal ardi Allah kai ne ka kirkiro halittar samai da ƙasa anta waliyyi fi dunya wal akhira kai ne mai jibinta ta a duniya da lahira tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ina roƙonka ka karɓi raina ina musulmi kuma ka haɗa ni da mutanen ƙwarai a bayan mutuwata wanda wannan yake gwada maka shi musulmi ya yarda akwai lahira to yarda da lahirarsa tana sa shi ya riƙa zama cikin shiri a da yaushe ta addu'a ta ayyuka haka ake son musulmi ya kasance akwai hadisin rifa'atu zuraki wanda ya ba da labarin eh, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo yakin uhudu wan kafa al mushrikun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allahumma habbib ilayna iman wa zayyinhu qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min rashidin Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna salihin Gaira khazaya wala maftunin kaga addu'ar mumini kamar yadda annabi yusuf ya yi addu'a lahira addu'ar manzon allah lahira idan dai ka yadda da lahira kullum a shiri kake hatta ta addu'o'inka saboda haka akwai fa'idoji da dama waɗanda imani da allah ta baraka wa ta'ala yake karantar da mu duk abin da ka ji allah ya ce a yi to akwai fa'ida ciki shi yasa allah ya ce alƙur'ani yana ɗauke da albishir alƙur'ani yana ɗauke da albishir wannan yana cikin misalai na albishirin alƙur'ani wanda ya yadda akwai lahira fa'idojin nan guda bakwai yana cin musu ta inda za ka gane mutumin da bai yadda akwai lahira ba yana cikin bala'i waɗannan misalai guda bakwai duka ba su tare da wanda bai yadda da lahira ba Allah shi kare mu sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka latulaqal qur'an lallai kai muhammad latatalaqa shine latulaqqa kana samun saƙonnin alƙur'ani ne min ladun wato min indi hakimin alim kana samun waɗannan saƙonni na alƙur'ani ne daga wajen allah mai hikima allah masani eh, wannan ma tana cikin ayoyi da suke tabbatar da alƙur'ani daga allah ne kaga eh, ana karanta mu annabi alkur'ani sai kaga ana dada jaddada masa ya muhammad littafin nan fa daga allah ne ana karfafawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da labari idh qala musa li ahlihi za a ba mu annabi sallallahu misali game da annabi musa lokacin da annabi musa ya gaya ma iyalansa ana dawowa kenan sun bar madiyana za su sun doshi misra annabi musa yana tafiya da iyalinsa ya ce musu inni anastu naran na hangi wuta anastu da absartu ma'anansu daya na hangi wuta ga wata wuta can ina hangi sa'atikum min habi khabarin zan taho muku da labari daga wajen wutan nan wanda wannan ke nuna cewa annabi musa alaihi salam a tafiyar da suke yi da iyalin nasa sun ɓace hanya wanda ya zo a suratu taha aya ta goma izra'a naran faƙala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum min ha aw ajidu alan nari huda kaga yana nufin koko in na tafi wajen wutan zan samu wani wanda zai shiryar da ni hanya a suratul qasas aya ta 29 falamma qaba musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihi imkuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin kaga nan ma yana nuna annabi musa ya bace hanya akwai misalai da yawa a cikin alqur'ani yace to idan na tafi wajen wutan nan tana yiwa in samu labari ga asalin inda hanyar mu take aw jazwatin minan nari ko in samu wato wani makamashi wannan a suratul kasas kenan anan kuma yace aw atikum bi shihabin kabasin in zo muku da yula ta wuta shu'latin narin shu'la shine wato shihabin in zo muku da makamashi shine kamar ya zo da ainihin ice ya samu wani ice daga cikin wutan wanda zai zo ya hura wuta ga iyalinsa ya ce la'allakum tastaluna da tsammanin ku samu jin dumi saboda dare har zuwa gari ya waye sai mu gane ina hanyar mu take me Allah ya ce falamma جاءها نودي da annabi Musa ya isa ga wannan wuta da ya hanga daga nesa nudiya sai ya ji an kira shi Buri man finnar albarka ta tabbata ga waɗanda ke cikin wutan nan wa man haulaha albarka ta tabbata akan waɗanda ke kewaye da wutan wa subhanallahi rabbil alamin kuma tsarki ya tabbata ga Allah wato mai renon talikai wanda sai ya nuna cewar akwai wasu halittun Allah a cikin wutan akwai wasu halittun Allah a kewayen wutan ba Allah shi kansa ba Allah ya sanya albarka ga waɗanda ke cikin wutan da waɗanda ke kewayenta daga waɗanda ke kewayenta har da shi annabi Musa ai wanda shi yasa wannan sai ya zama kamar daɗin falala ce wato ga shi annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo kalmar da ya fara ji addu'a ce wanda Allah yana cewa ya yi albarka ma waɗanda ke cikin wutan ya yi albarka ma waɗanda suke kewaye da wutan su waye suke cikin wutan mala'iku ne su waye suke kewaye da wutan mala'iku ne saboda suna da haske daga nesa annabi musa sai ya ɗauka wuta ne haske ne na mala'ikun allah wanda ya zo cikin adwa'ul bayan mujallar na uku shafi na 433 aqrabul aqwali wannan ayar tana da fassarori daban-daban amma wannan ita ce fassaran da ta fi dacewa da ma'anar ayoyi da suka zo da bayanin annabi Musa alaihi salam ma'anar man burika man fin nari al mala'ikatu hum fi dhalika nur mala'ikun da annabi musa ya hanga a wannan hasken shi haske ya hanga a shi hasken na mala'iku ne wa man haulaha kewayen hasken ma akwai mala'iku mala'ika mala'ikatul na man hum haulaha wa burika musa li'annahu haulaha ma'ahum shi ma annabi musa Allah ya masa albarka wato kalmar da annabi musa ya fara ji Allah ya ce Allah ya yi albarka wa mala'iku da ke wannan haske Allah ya yi albarka wa mala'iku da suke kewaye da wannan haske Allah ya yi albarka ga kai Musa da ka zo wajen wannan haske wanda yana cikin fassara alimamu suddi mai Allah ya ce masa ya Musa innahu anallahu lallai fa ni ne Allah al'azizul hakim mabuwayi mai hikima wa alƙi alƙi asaka ka jefar da sandarka falamma ra'aha tazzo lokacin da ya ga sandar tana motsi ka annaha jannun kamar karamar macijiya hayyatun khafifa walla mudbiran sai annabi Musa ya juya hariban yana gudu walam yu'aqib bai dawo ba gudu yake ba waige ya Musa Allah ya kira shi la kar ka ji tsoro inni la yakhafu ladayyal mursaluna ni manzanni ba sa tsoro a tare da ni duk wanda ya zama manzo kuma ai tsoro ya kare sai Allah ya ce masa illa man zalama sai fa wanda ya cuci kansa sun baddala husnan ba'da su'in sai kuma ya canza da wani abu mai kyau bayan da ya yi mummuna fa inni gafurur rahim ni mai yawan gafara ne ni mai yawan jin kai ne wato wannan kamar ishara ce Allah yake ma annabi Musa kasan annabi musa ya kashe wani baki butse kafin ma ya bar masar khafa min dalika sun mataba daga baya ya tuba wanda allah yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu da shine annabi musa allah yake wato annabi musa allah yake ishara gare shi wanda ya cuci kansa daga baya yayi abu mai kyau allah ya ce to ni mai yawan gafara ne ni mai yawan jin kai ne allah ka gafarta mana ya ce masa wa ya جئتك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخل يدك في جيبك الله يجيك شقد هنونك أويا ريغانك الجيب شيني فتحة القميص wuya na riga inda ake sa kai annabi Musa idan ya sa hannu ta wuyan rigansa ta kharuj bayda min ghairi su sai hannun ya fito yana fari fari ba na ciwo ba fi tis'i ayatin wannan yana cikin ayoyi guda tara na wato mu'jizozin da Allah ya ba mu annabi Musa guda tara ne ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa qaumihi da jama'arsa innahum kanu qauman fasiqina lallai sun kasance mutane ne fasikai a wata ayar kuma Allah ya ce wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'ahum qala lahu fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mashura a suratul a'raf fa Allah ya kirga mana waɗannan waɗannan mujizozi guda tara ɗin yanzu dai kaga anan an bashi guda biyu ya jefar da sanda ta zama cijiya ya sa hannu a wuyan rigansa ya fitar hannun na haske saura nawa guda bakwai ka dubi suratul a'raf aya ta 133 Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama sai ce ayatin mufassalatin kaga mu'jizozin kenan bayanin su daki daki fastakbaru wa kanu qamman mujrimin amma suka yi girman kai sun zan mutane masu laifi wato Allah ya ba mu annabi Musa mu'jizozi akwai a tufan ruwan tufana an ce ambaliyar ruwa ne babu wanda ya san yanda waɗannan mu'jizozi guda bakwai yanda suka auku Allah da ya kirga su babu hadisin manzon Allah babu wani bayani ingantacce wanda zai tabbatar maka ga yanda abin ya kasance sai dai harsashe da kuma bayani mai yiwa daga littafin ahlul kitabi Allah ya tura musu tufan an ce ambaliyar ruwa ne ya tura musu aljaradu fari ya tura musu alƙummala ƙwarƙwata ya tura musu addafadi a ya tura musu addama jini wani irin tsari ne Allah ya tura jinin wannan Allah shi ya sani amma dai mu'jizozi ne na annabi Musa alaihi salam me Allah ya ce a gaba فلما جاءتهم آياتنا مبصرة lokacin da ayoyinmu suka je gare su a bayyane bayyana shi ne mubsira a bayyane Allah ya tura annabi Musa ya tafi ya samu fir'auna ga mu'jizozi da ya zo da su na farko inda Allah ya ce ka shigar da hannunka a wuyan riganka in ka fita tana haske min gairi su in fitis a ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin fir'auna da jama'arsa sun zama mutane ne fasikai sun kasance mutane ne fasikai a suratul araf fastakbaru wa kanu qauman mujrimin ya zama sun yi girman kai sun zama mutane ne masu laifi lokacin da Allah ya tura annabi Musa da ya zo da mu'jizar kalu suka ce haza sihirun mubin wannan sihiri ne mabayani sai Allah ya ce wa Wajaha dubiha sun yi gardama game da waɗannan mu'jizozin ankaruha sun yi inkari mu'jiza har guda tara an anfusuhum zulman wa uluwa amma rayukansu sun tabbatar da waɗannan abubuwan daga Allah ne sun sani ransu ya yadda amma saboda zalunci saboda son girma shine uluwan takabburan sai suka ƙi yadda shi yasa wato idan son girma